sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسلات التعدواء وأن مسلاتي بتالق البركة مسلاتي مغلقة لكي ننشكين قلن بوشي أجهر بوشي وأن المجينا الحميس yau muna 22 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma ya yi daidai da sha uku ga watan hudu miladiya da 2023 muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya ya sake ba mu dama halartar wannan majalisi wanda wannan shi ne majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma ko muna cikin tafsirin surat hajji inda muka kwana akan ayata ayata 60 daidai zalika wa man aqaba to gabanin mu shiga akwai dan tsokaci da nake so in yi wannan tsokaci ban so in yi shi ba amma ga kamar akwai larurar a yi shi din na so da abin ya zo ya wuce haka ba tare da na ce komai a kai ba kamar yadda ake ta kayar da kura kuma abin mutane iri-iri sun shigo cikinsa akwai da suka shigo da niyyar su bayyana abin da yake gaskiya su gyara abin da yake ba daidai ba ko suke kokarin su bayyana abin da aka jahilta da kuma waɗanda suka shigo domin ta shafi don su huce haushi wasu kuma saboda su bayyana kansu duniya ta san su wasu kuma saboda a lissafa su cikin malamai kuma dama duk wani abin da ya taso dole ko irin waɗannan mutane masu manufofi daban-daban dole za su shigo Akwai wanda manufarsa da tsiya ce akwai wanda manufarsa kuma wa ƙarya gindi akwai kuma wanda manufarsa shi kuma huci haushi akwai kuma wanda manufarsa shi kuma a san shi ya yi shahara mutane su nuna shi a rika ambatansa ko ma da wani irin suna za a kira shi a kira shi shi bai damu ba inda za a san shi kamar wanda ya je ana tsakar tsakiya da aikin hajji mutane sun taru daga ko'ina a duniya ana aikin hajji ya je tsula fitsari a cikin rijiyar zanzan aka kama shi kaya kaya kaya aka ce kai wai mai suka yi haka ya za ka zo cikin taron alhazai kai fitsari a cikin rijiyar zanzan ya ce ya yi haka ne saboda a rika maganar ta koda da tsiwa uridu an uskara wa law bilana ko tsine masa ne shi dai a rika fata a rika magana ka ba ruwansa da abin za a fada a kansa mai kyau ne ko mara kyau shi dai ba an yi magana ba to shi ke na bukatar tafiya to duk sallah ce wasu abubuwa irin wannan sun taso akwai wanda yake so shi an yuskara wa law bilana ko tsine masa a ce shi ne ya ji sunansa yana yana yana yawo to shi kenan bukatar sa ta biya ko kuma wanda so yake yi a lissafa shi cikin malamai sauraka wata matsala ta ilimi ta taso ya ce wani abu shi ma a ciki sauraka karfi da yaji yana so sai ya malantar da kanta, to duk irin waɗannan suna shigowa a cikin kowane abu da zai taso wanda za a shiga tattaunawa a kansa musamman a irin wannan lokaci da harkar social media dinnan ta gama duniya ko ina to irin waɗannan mutane mabambanta sun fi bayyana matuƙa da gaske to na so a ce ban ce komai ba to amma yadda na ga ana ta tabbata abin nan da ita matsala ɗin to ya ga cewa ba laifi in wani dan bayani watakila watakila ya amfanar da wasu abu na farko da nake so in ce wanda shi ne jigo shi ne maganar neman taimakon wani allah akan abin da babu mai iya yanzu, sai allah wannan daman mutu ne an san wani aƙidar mutu amma a yadda muke karantarwa kamar da muka karanta ita ce aƙidar musulunci cewa dukkan wani abin da Allah subhanahu wata'ala kaɗai ne yake yin sa to ba a neman sa wurin wani ba Allah ba ba a neman sa wajen wani mala'ika ba a neman shi wajen wani annabi ba a neman shi wajen wani salihin bawa wurin Allah kaɗai ake neman wannan abu abinda kuma wani zai iya yi maka to wannan babu laifi ka nemi sa wani aƙidar zuci kuma wanda ya san aƙidar ahlus sunna tun kafuwar musulunci har zuwa yau suna karantar da haka babu wani sabon abu da ba a saba ba Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa shi kadai ake neman taimakonsa akan abin da shi kadai yake iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kamar yadda bauta ta shike shi kadai haka nan al-isti'ana neman taimako akan abin da yake ikonsa ne shi kadai to gurin shi ake nema إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم zai lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku ba ce kuke neman taimakon ubangiji da wani ba kuke neman taimakon ubangijinku sai ya ansa muku akwai kuma abin mutum zai iya yi maka shi wannan babu zai kai ka nemi taimakonsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce fasta ghasahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi فاستغاثه الذي من شيعته sai wanda yake daga cikin jama'ar da ya nemi taimakonsa akan makiyinsa kaga Allah yake babu labarin annabi Musa alaihi salam lokacin da wani ba Isra'ili da wani ba Kibbe suke fada wannan dan banin Isra'ila din ya nemi taimakon annabi Musa dan ya zo ya kawo masa dauki ya agaza masa kaga nan ba laifi ya kai ba saboda abin ne da annabi musa alaihi salam zai iya yi kuma ya yi a lokacin fawa kazahu musa fa qada alaihi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idan san sarukum fi dini fa alaikum an-nasr idan suka nemi taimakon ku a addini to wajibi ku taimaka musu kaga suka nemi taimakon ku ma'ana waɗanda suke musulmi suka nemi taimakon ku yayin da makiya suka kawo musu hari to ku taimaka musu kaga Allah ya ce suka nemi taimakon ku ku taimaka musu kaga taimako ne da za ku iya yin sa Allah ya ce wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wa ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan ku nemi ku taimaka wa junanku akan aikin alkhairi da takawa kada ku taimaki junanku akan albirri akan abin da ke saban Allah ne da ta'addanci kaga Allah ya umarni da cewa mu'minai su taimaka wa junansu annabi na cewa Allahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa yana taimakawa dan uwansa to duk sanda aka ce ana neman taimakon Allah shi kadai ba a neman taimakon waninsa ana nufin cikin abinda Allah bai yi ba ma wani ikon taimakawa ba kamar ka nemi arziki wurin Allah ake neman arziki domin inna Allah huwa razzaqu shine mai azantawa shine yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama ya kuma kunta dama wanda ya ga dama fabtabu inda Allah rizq na shi ku nemi arziki a wurin Allah kamar rashin lafiya Allah shi kaɗai ne mai ba da lafiya wai za mu fa huwa ya shi idan ne rashin lafiya shi yake ba da lafiya anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa Allah ya zadu sakana kai ne mai warkarwa babu warkarwa sai taka warkarwa da ba ta barin cuta ba da haihuwa allah shi ke ba da haihuwa wani ba zai iya ba wani haihuwa ba sai abin da ubangiji su wani ta'ala ya ta dama ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u sukur au yi zawuja hun zukurana wa inasan wa ya ja'alu man ya sha'u aqima da ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda allah su wani ta'ala ke ɓanta da aikata su ba a neman taimakon wani a kansu sai allah wannan aƙida ce da aka dade ana karantar da ita ita ce aqidar alqur'ani ya karantar ita ce aqidar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da sahabbansa idan sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nema idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah idan za ka nemi taimako ka nema wajen Allah so wannan abu ne wanda yake ma'lumin min addini bi darura kusan duk wani musulmi ya san da wannan duk da cewa an yi ta takurza da wasu akan haka suna ganin cewa ana iya neman taimakon annabawa musamman annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komai sun zai tafi ya faɗi kira sunan annabi ko kira sunan wali ko kira sunan shehu kuma haka da cikin malamai a koɗa da suke ganin haka ya halatta yusufun da bahani littafi ya rubuta musamman a kan wannan شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق عند إيكي وإبن تيمية الثورة مقبع تاردني أكن شواء أنا إيا لي من تيمكم شقبانها لسا النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلنا إيا فرصة ونلافذي وأنا شيني قبع تبني تما قلاتا تلنا إيا فرصة لفذي يعني في دسكيا لفذي ya nufi ya fito da wani abu na gaskiya ko wata manufa mai kyau amma kuma a munana masa zato ko da gangan ko bisa kuskure akan iya munana wa mutum zato da gangan ba wai don ba a fahimce shi ba ne ba a fahimci ina ya sa gaba ba amma sai a na masa da gangan saboda dama akwai ta kwantaciya lokacin da Ibn taymiyyah alaihi rahmatullah yake ta fafatawa da sufaye na zamaninsa akan matsalar istigata bin nabi sallallahu alaihi wasallam shaba'a neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da Allah ne yake yin sa a lokacin kawo shi aka yi tattara masa alkalai aka yi na mazhabobi hudu aka aje su gabansa duk yawanci abokan abokan husumar sani da alkalin mazhabar hanbaliya mazhabar su kenan da na shafi'iyya da na malikiya da na kuma hanafiya aka tisa shi gaba akan cewa ana tuhumarsa da da ya muna da ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ce la yusta za su bin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin a cikin abin da Allah yake yi ba ba ba mutum ba sai aka kawo shi malamai aka ce ya saba ya yi su'ul adabi ya muna da ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda yayi qillatul adabi karancin ladabi ne a lokacin an samu daga cikin malamai waɗanda suka tashi su ba shi kariya su ba shi kariya akan cewa a abinda yayi ba da wani laifi baya da wani kuskure amma a daidai lokacin shugaban alƙalan gaba ɗaya wanda a lokacin shi ne badruddin ibn jama'a ya ce a wannan abu da ya akwai karancin nazari suka samu dai saɓani a tsakaninsu game da me ya kamata a yi wasu suka ce a ɗaure su wasu suka ce a kore shi wasu suka ce kaza wasu kowa yana faɗar abin nan ƙarshe ibn taymiya ce to in kuna ta saɓani ni za za ku ɗaure ni rabbi sijinu ahabbu ilayya min bayni wa min ya ce ya ce Abin da nake so in nuna a nan shi ne akan iya muna nawa mutum zato da gangan ba wai don ba a fahimci ina yin nufa ba akan iya tuhume shi da wata magana a lokacin ibn taymiya baya baya nufin wani qillatul adab ko rashin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka ce ya muna na ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam har ake aka tara alƙali a cikin sai shi to kuma wani lokaci akan yi mummunar akan nuna na fahimtar ba wai dan akwai wata kwantaciya ba a haka haka mutum sai ya ji lafazin ya masa girma ba haka ya dace a ce ba shi mai wannan nuna na fahimtar ba wai yana da wata tsama da shi ne maganar ba a shi da yana ganin da ba haka ya faɗa ba zan karanta muku wani hadisi da yake cikin sayo muslim hadisin ubayyin muka'ab radiyallahu ta'ala hadisin yana cikin sayo muslim yana cikin muslim imamu ahmad yana cikin littafan sunna daban-daban ubayy ibn ka'ab shi ruwaito hadisi shi yake bada labarin yace akwai wani mutum daga cikin al'amfar ce al'amfar ana nufin sahabbai yan madina waɗanda taimakawa taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya hijira shi da sahabbansa akwai wani mutum wanda gidansa yana nesa da madina wato masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi wata tafiya mai nisa a kafa sannan ya zo ya halarci sallah kuma ga shi sallah ba ta wuce shi yana son ya ya yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam hawa kike tahowa daga wani mai nisa ubai ibn ka'ab ya ce sai muka tausaya masa gani irin yadda yake wahala da tsananin zafin rana haka zai taso ya zo ya halarci sallar azhar ya taso ya halarci sallar la'asar sallar magriba haka kowace sallah ba ta kuskure shi sai ya same ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce da shi ya kula لو اتخذ لو أنك اشتريت حمارا يقيك حر الرمضاء كتشواني ليس بذاك سيئي jaki ka rika hauwa ba wanda zai taimaka maka ya kare ka daga zafin rairayi saboda a kama yake zuwa haka akwai zafi a tafin kafar da sauransu me yasa ba za ka sayi jakin ka rika hawa ba kaga ya rage maka raɗaɗin zafin rairayi da za ka shigo ciki wa ya ka min hawa mil ard ya kuma kare ka daga wato ƙwari na ƙasa wadda za su iya cutar da kai cikin duhu kamar da magaruba ko da isha'i kana iya taka wani wani ƙwaro ko wata kunama ko wani miciji ya kare ka amma kana kan abin hawan ka kaga lafiya lafiya da suka faɗa masa haka sai ya gudu baki ya ce amma wallahi ma ushibbu anna baiti mudannabun bi baiti muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce na rantsi da Allah ba sha'awar a ce na haɗa katanga da katangan manzon Allah kun ji maganar sai ya ce ba ya sha'awar a ce katangarsa da katangar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ce dole duk wanda ya ji wannan kalmar ta yi girma ubayy ibn ka'ab yace fa hamaltu himlan sai na ji abun namun nauyi sai na ji abun namun nauyi arwayar imamu ahmad yake cewa fa ma sami'tu kalimatan akraha ilayya minta, tun da nake ban taba jin wata kalma da aka furta wani musulmi ya furta ta mai muni kamar wannan ba waye take ba ya san makotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce san gama ba zai so su hada ba kaga in a cikin mu ne haka ta faru sai kisa يسري فما أحب أن بيتي مطلب ببيت محمد, ببيت محمد صلى الله عليه وسلم سوى تكأب أبي بن مثلا نوي يجب أن تهدي شيء تبجل ممون الكلمة علوم النبع سوى لك درجة يا كاسع أولي جيجا وأن صلى الله عليه وسلم da fa abin da ya وانا mu da wani wani da abin da kuma ka gaya masa da abin da yake gaya mana annabi ya ce a kirawo shi aka kirawo shi da mu da mamaki sallallahu alaihi wasallam annabi ya tambaye shi sai sake mai ta kalma gaba a nan sanin da hali kamar yadda ruwaya take cewa fada'ahu fa qala lahu mithla zalika sai kara gaya masa haka sai kuma ya ce masa shi yana so ne ya samu ladan tattaki da yake yi daga wuri mai nisa zuwa masallaci gidan maza Allah yake da masallaci in ya yi makotaka da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan takun da ya yi ya raka rana saura ka ci shi ba zai so su yi makotaka da manzo shi yasa alwayar ahmad yake cewa inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa rufu'i idza raja'tu ila ahli na so ne a rubuta min ladan tafiya ta zuwa masallaci da ladan tafiya ta lokacin da nake dawowa iyalina النبي سيجد شيء إن لك بحث تبتح أبنتك كيسو كساب ندا دايا تبت دليل أولا رواية النبي صلى الله عليه وسلم يجد شيء كتب الله لك جمع الله لك ذلك كله ألا يا حد أمك تكون كاسا بلاد التفير تفير بلاد الدعوة أبو أكو ذاو كل شيء أو النهاية أبو نقول wato mutum zai iya faɗar magana bai yi nufin fatanci da ita ba amma a fahimci kamar ya yi nufin mummunar magana da ita ta yi nauyi ga mai sauraronsa abu na biyu mutum zai iya fahimtar wani abu daga maganar wani wanda take mana da wata wadda take mara daɗi ya fahimci mummunan abu tare da ita shi dai wannan sahabi ya furta abu shi kuma ubayyin duka ya yi mata mummunan fahimci don yana cewa fama sami ito kalimatan akraha ilayya ha, ban taɓa jin kalmar da ta tsaya min a wuya ta yi mummuni kamar ta ba saboda haka ashe ba abin mamaki ba ne duk nagartar mutum wata rana ya furta wata kalmar da za a ji nauyinta duk nagartar su kuwa duk iya maganarsa duk kirkinsa ya iya yin kalmar da za ta yi nauyi kuma ba abun mamaki ba ne a yi masa mummunar fahimta ba mamaki sannan abu na uku shine idan mutum ya furta wani abin da ya yi nauyi ya ba da wata mummunar ma'ana domin ma'anar da wannan kalmar za ta bayar da farko yana yana wato kyashin ko kuma yana jin haushin ya makotaka da annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yace ba zan so in hada makotaka da kai ba ai yana da tuhumar kai to kaga kalmar ta dauki wata ma'ana mara kyau amma da aka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayanin me yake so ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna laka mahtasabta jama'a Allahu laka zalika kullahu an ba ka duka abin da kake so magana ta kare a nan kaga al'umma ta masu hankali al'umma ta masu hankali ubayin nuka shi ke rawaito hadisar ga abin da ya faru kuma ga ƙarshe inda ta kare saboda haka mutum ya yi magana da za ta ɗauki wata ma'ana da wasu za su mata mummunar fahimta ko da kyakkyawan manufa ko ba da kyakkyawan manufa ba ubayy da ka'ab yana daga cikin wadanda suka yi wa abin kyakkyawan manufa da kyakkyawan manufa ya fahimci da haka ba wai yana da wani abu tsakaninsa da mutumin bane babu ya tsama shi tausayin zama yake yana ga tausaya mata saraka babu wata jikakka tsakaninsu amma kuma kalmar da ya faɗa sai masa nauyi za ka kaskace idan wani ya kayi magana ya fahimci abu mara kyau daga maganarka, ka ka zaci cewa cikin ke yi ka ɗauka yi shi ka sa ya fahimci haka a'a yana son ka yana tausayin ka sannan kuma idan aka zo aka yi bayanin me ake so a ce to shi nan sai a fahimci ga manufar to shi ke nan gaba ka a sake maimaita magana da za ta kawo irin wannan ba shi ke nan gaba ba ni da za a ta da jijiyar wuya abin da muka sani shi ne wani lokaci mutum yakan so ya yi gaskiya ko ya faɗi gaskiya amma sai ya faɗe ta da wani lafazi da za ta kawo wani yamu gaskiya ce amma kuma lafazin da ya amfani da shi watakila wani da zai iya fahimta a haka wani kuma zai zo da ƙarya amma ya gyara ce ya gyara ce mata kwalliya ya faɗi ta da lafazi mai daɗi ce daga an yarda kuma ƙarya ce Allah subhanahu wata'ala na cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-ins wal jinn yushi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadhaqahu ma yaftarun Allah ki ta kamar haka muka sanya wa kowane annabi مجدي على شيبانون الجنود متابعين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ساشن سينا رأى وساشن قاوة تشير مكان درون لا قاوة مكان أجعل عسى دم أرود وسرعسى وسستوكى غدياتي أما قرياتي أكبونشي تتكين كلمو بما سدعني kalmomi masu daɗin ji karɓaɓɓu kamar a ce da kai yancin mata yancin bil'adam haƙƙoƙin yara kan kalmomi ne duk masu daɗi waye ba san yanci waye bai kamata ya nemi yanci ba sai na umar yanci masa istabattu mun nan sa wakar waladattun ummahatun ahrara yaushe kuka mai da mutane bayi bayi iyayensu mata sun haife su 'ya'ya ba bayi ba to amma a ƙarƙashin wannan kalmomin masu daɗi sai a shigar da wasu miyagun manufofi wanda yake bin kalmomin kawai ciki na sai ya rubu da manufofin da sani ba shi yasa wani yake cewa fi zufru fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi wal haqq qad ya'tari bi su'u ta'biri a wajen kawata magana akwai akwai kawata ƙarya a cikin kawata magana wani lokaci wani lokaci kuma wal haqqu abin da ke gaskiya kad ya'tarihi su'u ta'biri wani mummunan lafazi sai ya rubuta gaskiya kuma sai aka ta ganin ta yace taqulu hadha mujajun nahyi tanzahuhu wa in zamanta faqul kai'ul kai'ul zalabiri zuma ce zuma wannan da muke sha zuma din mai zaki idan mutum ya zo ya yabe shi ce sakar zuma ce zuma ce furzar zumace wani kuma in zo sai ce aman ko kashin haka wanda ya so ya banta ya ce maka ai zuma ce farar wannan kuma ya so ya abin da ce kashin kashin zuma ne haka abu ɗaya ne يسير wasu fahuma, وما جاوزت وصفهما حسن a يرث الماء كالنور يتي ده يبن da kushewar duka kowane ya sifanta zuman da wanda yake mujajin nahli abinda zuma ce take tofo da shi daga bakinta da wanda zai ce amai kai duka duka ɗaya suka faɗa amma kuma wannan ya faɗa sai ya zama suka wanda ya faɗa kuma sai ya zama sai ya zama yabo ya ce husnul bayani yurin zalma a kan nuri can can bayani kyakkyawan bayani yakan mayar da duhu ma ya zama haske a cikin ilamin muwaqqi'in ko alamin muwaqqi'in na ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana magana akan wannan yake cewa wani daga cikin sarakuna ya yi mafarki kamar haƙoransa duk suna sun zube sai ya kirawo mai fassarar mafarki da ya zo sai ce iyalanka ne da makusantanka da za su mutu nan da nan ya fasattake shi ya rarrake shi ya kore shi sai ya gira wani ya gaya mata ga mafarkin da ya ga haƙoransa da sun zube ya ce Allah zai baka tsawon rai da sauran iyalanka tsawon kaga duk dai magana da shi Allah zai maka tsoron ma'ana za su mutu su baka yanzu za su mutu an jima za su mutu amma dai za su mutu kai za su baka nan da nan ya rungume shi ya karrama shi ya masa goma ta arziki ko duk abu ɗaya suka faɗa amma wannan kai tsaye ce iyalanka ne za su mutu da makusantanka da masoyanka wancan kuma ya ce za ka yi tsaurai a cikin iyalanka za ka fi su tsaurai. to magana duk abu ɗaya ce amma kuma wannan ya faɗe ta da sigar da za ka ɓata ne, wannan kuma ya faɗe ta da sigar mai daɗi akan samu wani lokaci a samu so'ud ta'zir har daga waɗanda suke malamai ba, malamai ne sai su yi kalmar da za a ce da ɗan uwan zance ka a nan kalmar nan ta yi muni ba haka ya dace ba a cikin sharhin شرحهم الكرماني غير الشمى لبين من حديث ينبي الكتاب الواجب الدراري شرح حديث شرح البخاري سعيد البخاري يضو شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لبدء الوحي لو كنت الله النبي صلى الله عليه وسلم يكي جاء إني خشيت على نفسي يضو سيفك وتكلم شيء كتن فاستروا رند الأحد ومدرك إني خشيت على نفسي سيفاوة إبارة وخلافة إيه إتبق تؤل برماوي بإذو إلى أشياء من حديثة أشكل لتاك أنت اللامع السريح كما شرح جابع الصحيح البخاري بإذن تيكو مدنة سرماني سيكي وفيما قاله سوء تعبير cikin magana da ya kawo din akwai mummunan lafazi ba ya bai mona da masa zato ba ya san shi ba na kaltowa yake yi ba maganganu ne aka kawo ya kawo amma kuma a cikin maganar akwai muna da lafazi bai kamata ya kawo ta ba shi kenan sai ce wa fi ma kalahu ya kawo magana sai ba da ya kawo ta su ce wa fi ma kalahu su utabi akwai mummunan lafazi cikin yadda ya kawo shi shi aka wuce magana bai tobe shi da kin annaba ba su bai ce da abin nan ba zamakshari zamakshari malami ne na balaga na loga malami ne na tafsir tafsirin da al-kashaf yana iya cikin tafsirai da suka fito da balagar alkur'ani sosai malamai da dama suna suna amfanuwa da tafsirin sa al ko da sun saba da shi ta fuskar akida shi ba mu'tazile ne amma kuma sun amfana da shi sosai a cikin tasirinsu البحر المحيط أبو حيان شكيكي لنقول بنقولات دقا دقا زمخشري كل عياتنا أصابع مثل أبو العالم ده اتزال السكة بيانا هكذا المحرر الوجيز نا ابن عطية ببماني كيني هكذا التحرير والتنوير لابن عاشور شكيكي لنقل سؤال أبوه da yawa daga cikin malamai suna da ɗauki abubuwa masu kyau daga zamar shari saboda kwarewa shi a wannan babin to a ka'idar aƙidar aƙidar ta saba da aƙidar ahlus sunna a matsalar daga cikin matsalolin da suka saba don akwai sabani da yawa daga cikin matsalolin da suka saba akwai magana tsakanin mutane jinsin mutum da jinsin mala'ika wanne ya fi daraja a gurin Allah mala'ika ne ya fi daraja a Allah ko mutum ne ya fi daraja a gurin Allah a halin sunna suna cewa zababbun mutane zababbun mutane kamar annabawa da mursalai da manyan salihai waɗannan suna gaba da mala'iku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin jinsin mutane yake saboda suna gaba da mala'iku sauran kuma gama gari to ba za a iya cewa wani a nuna wani sakare a ce ya fi mala'ika to shi su kuma su kuma mu'tazila suna cewa mala'iku jinsin mala'iku ya fi jinsin albashar ba tare da to togaciya ba to cikin ya kare aqidarsa da ya zo so cikin tafsir suratul inna la qawla rasulin karim bi quwwatin inda dil arshi makki muta'in thumma amin wa ma sahibukum bi majnun da ya zo fassara wannan ayar in kuku kula Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mala'ika jibril da sifofi masu kai masu girma cewa innahu la qawlu shi alqur'ani la qawlu rasulin karim magana ce ta wani manzo shine shine jibril karim mai karamci zai kowace ma'abocin karfi inda zil arshi makin mai daraja ne a gurin mai al'arshi gurin Allah kenan mutsa'in wanda ake masa biyayya ne a can sama saboda shi ne shugaban an aminin kuma amintacce ne Ta ga sifofi nawa Allah ya sifanta jibrilu da yadda shi sai ce kuma game da annabi sai ce wa ma sahibukum bi majnun mutumin ku shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai tabin hankali az-zamakhshari wai dan ya fito da darajar mala'ika akan ta dan adam anan ana maganar mala'ika jibril ne da wa da annabi sallallahu alaihi wasallam garin ya kare akidarsa wajen ya kare aqidarsa sai yake cewa ka dubi waɗannan sifofi guda biyu yadda aka sifanta waɗannan ka dubi yadda aka sifanta waɗannan ka ga irin tazarar da suke tsakanin su shi kokarin sa kawai kare aqidarsa ta fifita mala'iku akan haka mutane amma kuma ya yi wata magana wadda a cikinta akwai a kan maqam al-muhammadi ya rage kuma a darajar to shi ne anan malamai kamar ibn hajar a cikin a cikin fathul bari jalladi na sha'u da ya zo kan magana yake ta zamakhshari ya kawo waɗannan dalilai har ma ya zo ya yi wata magana wacce take kunshe da illatul adami ma'ama wanda take take da tanqisul maqamil muhammadi da take kunshe da wani abin da yake tauye matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani zalika radda alaihi al-a'immatu fi zalik saboda haka malamai suka yi ta masa raddi akan wannan yace wa hadha min zallatihi shani'a to wani yana daga cikin mummunar zamiyarsa to malamai suka ci karo da irin wannan wani lokaci a zo wata matsala ana son a karra wasu ma'ana sai kuma a jiho wata kalmar da wani in ya ji ba za ta yi masa daɗi ba sai ya yi ishara shi kenan sai a wuce kuma sai a ci gaba da sha'anin ilimi ba za ka kuma taɓa jin an ta da jijiyar waya ba kuma ana ta jifan juna da miyagun kalmomi babu wannan abu ne za ka iya samun ta guda ɗaya kamar yadda muka yi misali da wannan da saraki da da mai masa fassarar mafarki yanzu alƙur'ani za ka zo faɗar allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wajen da ka zalan fahada ووجدك ضالا فهدى زن فسر آية جمع نتا كما هنك ليكون شيء قوة فهنت أي قبة تصير أتاشي ونقوم بذلك فسر آية هنك لي أتاشي كلمة ضلال كلمة ضلال سنة فتح فتح تشيني ضلال فتح إن ذو فسر آية ووجدك ضالا فهدا sai ya same ka marashin shirya ya baka shirya ko da zai damu marashin shirya ya baka shirya fahada ya baka shirya to wanda zai zace ya same ka batacci kaga duk kalma ya ce amma kuma wannan ta fi sauki kamar kalmar majnun a hausa kace mai taɓin hankali shi kenan ya baka ce mahaukaci to saboda haka wani lokaci ma'ana za ta ba da ɗaya amma kuma yadda aka furta ta sai ka ga cewa wani ta masa nauyi ko da ko ma'anar za ta koma zuwa ga shi kansa birmawi lokacin da ya kawo maganar alkirmani sai ya ce amma ma'anar da ya kawo a gurin tana komawa zuwa ga ta hudu da ya ambata wanda ita kuma bai mace bai ce mata kawai dai abin da yake cewa akwai so utabira ce bai kamata ya furta wannan kalmar ba to sannan mu fahimci akwai bambanci tsakanin illatul adab ko isa'atul adab da kuma zagi a ce ya yi abin da akwai muna na ladabi da kuma a ce ya zagi da matsalar ta taso da farko an fara cewa akwai muna na ladabi babu ladabi daga ƙarshe da tafiya ta yi tafiya sai aka ce ya zazzagi sai ta koma zagi sai ta koma cin mutunci sai ta koma ruguruguza to wannan shi ke ba ka cewa shaidan zai dauko abu da tarami amma zai ta fada da shi zai ta fada da shi sai ta buɗa shi to kuma in ya zo zai dama da lissafi ta ina ni na san a cikin wannan matsalar matsaltsalo sun shigo da yawa daga bangarorin duka daga duka bangarorin. su dama waɗancan abokan namayya suna cike da haushi neman abin da za su yi magana ciki da to sai ko ba ta zo daidai da zama sai suka samu ta gaba shi ke nan sai suka da kura ko ba a komai dama a cikin ta da kura ɗaya? ba wai zaune ake lafiya ba kullum cikin musayen yawo ake da maganganu masu sauri to wanda duk yake jin haushinka ba zai taba gani alherin ka ko kana da shi ba gani ba kamar wanda ya yarda da kai yake san shi kuma duk yadda za a nuna maka aibin ka ba zai gani ba wa ainul rida an kulli aibin kalilatun kama anna aiban aina sakht tubdi al-masawiya idanuwar wanda ya yarda da kai ba ta nuna masa aibinka kamar yadda idaniyar wanda yake jin haushin ka kullum tana da masa yi to kuma aka samu da kofa ta buɗe sai kuma aka samu wasu sun shigo wanda su ko ba ne wai so suke a gane gaskiya ba a'a wani so yake yi ta shafi ya huce a akan wasu wani kuma so yake ya ɗago kansa a ganshi saboda yana ta fafutuka to ga wani abu da in ka shigo yanzu na za a muku za a goshi to shi kenan duk a yi ta karawa a ta kara rubun kashi ana ta kokarin a fahimtar da wanda bai fahimta ba ana ta kokarin a gyara ta a gane da wanda bai gane ba farko yana ƙari na faɗa na zaki faɗa to kaga shi yasa ita ce mai yake cewa duk wanda zai yi wa ɗan bid'a rabbi da to dan shi a ko wani abin nan amma manufarsa ba shi ne abin nan ba shi ne haji abin nan bayanul haqqi wa hadiyul khalqi wa rah wa rahmatuhum wal ihsanu ilayhim ba wannan ne manufarsa ba yace lam yakun amaluhu salih duk mutumin da zai taso shi zai wa yan a rabbi amma ba manufar shi shine ya bayyana gaskiya a fahimce ta ba ba manufashi shine ya shiryar da mutane su gane gaskiya ba ba manufarsa shine ya tausayawa masu sauraronsa ba ba manufarsa shine ya kautata musu ba ce to wannan aikin na gaba ga kyau sauraka ba wai don kawai kayi ka saddi ga rabbi ga yan bid'a ba shikenan kuma duk abin da ka faɗa daidai ya danganta da wace manufa kake faɗa wanda bi yake san ya yi abin da za a gane kullum hanyar da za a gane yake kare in ya bi hanyar da ba a bayyanta ba sai ya saka hanyar ya bi hanyar da za a bayyanci shi amma ba wai hanyar da za a kare ƙinsa ba a kare tsanarsa a kare jin haushinsa a ƙara nisantarsa wannan ba ba hanya ce ta wanda yake son bayanin gaskiya ga mutane ba ba hanya ce ta wanda yake son shiryar da mutane ba ba hanya ce ta wanda yake tausaya wa mutane ba maganar irin wannan tana da tsawo daidai da damar tsokaci da ce zan yi ah, ina fatan ah, abin da na faɗa an fahimce ni ni ma ta ba shakka haka al'amarin yake wa man akhadha mithli ma ukhidha bihi duk wanda yayi ukuba da kwatankwacin abin da aka masa ukuba da shi thumma bughiya alayhi sannan aka masa ta'addanci la yansurannahu Allah lalle tabbas Allah zai taimake shi inna Allah al-afuwwur ghafur lalle Allah mai afuwa ne ko mai gafara aje mun fara tafsirin wannan gaba da Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa duk mutumin da aka yi wa ba daidai ba yana da damar ya rama gwargwadon abin da aka yi masa an yi masa abin da ba daidai ba yana da damar ya rama da kucin irin abin da aka yi masa kamar yadda waɗannan sahabbai aka hana musu zama a gidajensu aka kore su aka fito ana yaƙar su to suna da dama su tashi kuma su kare kansu su mayar da martani akan yaƙar su da ake yi kaga anan ba su zalunci kowa ba suna mayar da martani ne ga waɗanda su ma suka yi musu shi ne wa mana, an kaba bi misli ma da alai mun faɗi abin da yake tsakanin waɗannan kalmomi na mushakala ko muqabala da aka kira wa abin da zai yi ukuba shi ma wanda aka yi masa aka kira shi ukuba dole cewa ba irin shi ba amma shi wanda zai yi din wanda zai fara ɗaukana yana ganin shi uba horo yake yi ma wanda yake yi ma wannan ukuba kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka rike musu abinda aka yi musu na cutarwa masu yi wasu din suna ganin cewa ai horo suke musu saboda sun bijirewa ababen bautar su to shi yasa sai kira abin ukuba aka ce بمثل ah, kamar yadda Allah ce كما يتعلق وجزاء سيئة سيئة مثلها wanda zai rama mummunan abu da aka yi masa shi ta bangaren sa bai yi mummunan abu ba amma duka an kira shi mummuna saboda mai bi an nahu da su'ul maf'ula bi domin wanda za a yi wa a rama a kasan sa ya bai ji daɗi ba tunda ba zai ji daɗi ba abin kaga a gurin sa mummuna ne ce to duk wanda ya yi mummuna shi ma ana iya ramawa da mummuna kwatankwacin wanda ya yi Sai a yi a ah, alaihi rahmatullah yana cewa ya juzu limin duniya alaihi muqabalatan jari bi mithli jinayati duk wanda aka yi wa laifi ya halatta shi ma ya fuskanci mai laifin nan da irin abin da ya masa laifi da shi fa in fa'ala falaita alaihi sabil in har ya rama to babu wani abin zargi a kansa walaita bi malum shi ba abin zargi bane babu maganar a ce za a kama shi a hukunta shi saboda an yi masa ne ya rama gwagwarin yadda ake masa fa in bughiya alaihi ba'da zalika in bayan ya yi ramuwar sai aka yi masa ta'addanci a dalilin ramuwar da yayi fa inna Allah yansuruhu to Allah zai taimaka masa li'annahu mazlum saboda anan an zalunce shi fala yajuzu an yubgha alaihi ba ya halatta a yi masa ta'addanci بسبب أنه استوفى حقه دم كوي يا للمحيّن وإذا كان المجازي غيره بإساعته إذا ظلم بعد ذلك نصره الله ما لم يكن إلى متمن الذي فعكا مولي إذا أكا ذلك شيء إذا أمن به متى أكا شيء سنن لقبايا أكا ذو متى تأدن شيء ألا زي تيمكيشي فالذي بالعصر لم يؤاخذ لم يؤاخذ أحدا إذا ظلم وجني عليه فالنصر إليه أقرب فهذا إلى ولنا laifi aka yi masa ya je ya rama Allah ya ce in aka zo za a yi masa ta'addanci Allah zai taimaka masa to ina ga wanda shi bai taɓa kowa tun farko ma kawai tun karan farko a za Allah ya ce kaga wannan Allah subhanahu wataala zai zai taimake shi haka duk wanda yake al-mazlum aka zalunce shi to Allah subhanahu wataala yana kawo masa dauki yana kawo masa taimako Allah ya ce inna Allah la'afuwun ghafur lalle Allah ne akwa ne mai yawan gafara wato mai yawan afuwa ne bayan kama bayansa nan take da abin da suka yi na laifuka yana yafe musu yana kawar da kai daga laifukansu tun dokairar autokko a wuta ko an so in fa za a kana abuwan kadira in kuka bayyana alkhairi ko kuka ɓoye shi ko kuma kuka yafe wani mummunan abu da aka yi muku to lallai allah ya tabbata mai yawan afuwa ne ko mai iko غفور الله لإجابرة إجابرة الله سنة جهلوة يا ستر كباينك يستر كمسو ذنبانس يعافي مسو دستان لأكد الكلمة من أبولاد يسمها لسونا إنا العفو والمغفرة أخوي عفو أخوي جعفرة فعفو أنا لو كنت أتم التجاوز على الظلم الله سبحانه وتعالى لكود كيلة للذنب سيني أفوه gafara kuma ubangiji zai zai sitirce wannan zunubin ya boye shi wannan shine gafara a nan za mu ga ubangiji su subhanahu wata'ala ya rufe ya rufe wannan aya da waɗannan sifofi na shi guda biyu ya kira kansa afuwun ghafur mai afuwa ne ko mai gafara ne kamar yadda Allah ce in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim idan kuka yi afuwa kuka kawar da kai kuka yi gafara to lalle Allah mai gafara ne mai jinkai kamar yana gaya wa bayansa subhanahu wata'ala cewa mu'amala ta ga bayansa a kowane lokaci mu'amala ce ta afuwa mu'amala ce ta gafara saboda haka ko ba da aka zalunta ko ba da aka zalunta kamata ya kusanto masu afuwa masu kau da kai masu gafara domin ubangiji subhanahu wata'ala ya mu'amalace ku irin yadda kuka mu'amalace yan uwanku kuna san ubangiji ya mu'amalance ku da gafara da afuwa to kuma ku mu'amalance yan uwanku da haka ku musu afuwa ku kawo da kai daga laifin kukansu sannan ku musu gafara Mun kuma kuka rama to wannan ba a ce kun yi laifi ba wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin ba? sakamakon mummuna mummuna irinsa amma fa man afa wa Ba a ajruhu ala Allah wanda duk yayi afuwa ya dawo ya gyara tsakaninsa da ɗan'uwansa, uwansa to wannan ladan sa yana wurin Allah ladan sa ya tabbata a wurin Allah inna Allah innahu la yuhibbu zalimin Allah baya san azzalimi so da akwai munasaba mai kyau wajen kammala wannan ciki wannan aya da faɗar da faɗar sifofin Allah na guda biyu inna Allah la afuwan ghafur kamar ana hannunka mai sanda ne tunda farkon ayar kamar ana cewa kana iya karami فمن عاقب بمثل ما أوتب عليه ثم بغي عليه لا ينصرنه الله كما أنبا كلامة وكرامة فما قرشن آية وإن الله لعفو غفور سيذلك كما إشارة شيء أكي مكة، نوني ني أكي مكان شيء أما دا ذاك أفوا كياشي دم كيما تسام أفور الله كسام يا عيال كما القول أي ترواجي فمن أن تعفو أقرب للتقوى ku yi afuwa shi ya fi kusa da tattawa Wani man sabara wa ghafara inna zalika la min ahsani lalle wanda ya hakuri kuma ya gafara to lalle wanda ya cikin al'amura da suke da girma saboda haka yayin da ya zanto mutumin da zai rama an yi masa ba daidai ba sai ya ce zai ɗaukansa zai rama kwatankwacin yadda aka yi masa kaga ya bar abin da yake mandubi ne har lokaci ya yi sun ya yi sauri yau kaga ya bar abin da yake mandubi ne domin abin da aka fi so abin da aka fi so shine ya yafiya ya yi abuwa shi aka fi so saboda ka shi kansa anan akwai nau'in sa'a wanda zai bar mandubi abin da aka fi so ya yi wanda shi ne mafi shi ma akwai wani abu na nawa da ya yi to yana buƙatar afuwa yana buƙatar gafara saboda ka cika shi ayar da wannan wa inna allaha la afuwa na ghafur shi ma anan yana da munasaba kwarai da gaske kamar Allah subhanahu ta'ala yana cewa kai ba na yafe maka wannan rashin hakurin naka na gafarta maka wannan rashin rangwamar naka kamar da kamata yi ka yafe an ba ka dama ka rama amma da kamata yi ka yafe وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين saboda ka tun da ka haƙuri sai da karama ba ka yi abin da na fi so ba to na yi maka na gafarta ba saboda ka ga cika shi ayar da wannan shi ma akwai munasaba a nan ibn taymiya alaihi rahmatullah yana da magana mai kyau game da take cikin jami'in masail wa rasail game da abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen ya yi afuwa ya yafe in an masa ba daidai ba wanda insha Allah a karatun mu na gobe da su za mu bude za mu faɗi dan tsakuri ko mu rere wani abu daga cikin maganganun sa suna da yawa za mu dan rere wani abu daga ciki mu faɗa dan ya zanto ya dace da ƙarshen ayar wa inna Allah la'afuwun ghafur Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan tare da muka yi na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa